الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya da farko ga muhimman kanunsu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ƙudurin tura dakarun ƙasa da ƙasa zuwa yankin zirin Gaza. a can kasar rasha kowa rahotanni sun ce an dakile wani yunkuri na kisan gilla a kan babban sakataren majalisar tsaron kasa ministan tsaron ƙasar iran yana ziyara aiki a kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa domin ƙarfafa dangantaka ta tsaro tsakanin ƙasashen yankin to yanzu kuma ga labaran dake-dake kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince da daftarin ƙudiri wanda amurka ta gabatar domin ba da izinin kafa rundunar tsaro ta kasa da kasa wato isf a yankin zirin gaza mambobi goma sha uku daga cikin mambobi goma sha biyar na majalisar ɗinkin duniya sun amince da kudurin inda rasha da china suka ƙaurace wa kaɗa ƙuri'ar ƙudirin dai yana da nufin tura sojojin ƙasashen ƙetare ne na wucin gadi domin kula da tsaro tallafawa wajen sake gina yankin zirin gazan da kuma kiyaye tsaro da tsari a yankin daftarin kuma ya kira da a gudanar da aika na musamman na tsawon shekaru biyu tare da yiwuwar ƙara sabunta wa'adin aikin wannan runduna wanda kuma hakan ya danganta ne da irin ci gaban da aka samu a ƙasa ƙudurin da ya kunshi abubuwa da yawa ciki har da kare yakokin yankin zirin gaza kare fararen hula da kuma kare hanyoyi na jin kai da kuma horar da sabbin 'yan sanda na Falasɗinu waɗanda aka tantance. Hakanan kuma wannan ya bar da izinin yin amfani da dukkanin matakai waɗanda suka wajaba domin cimma waɗannan manufofi da aka zayyana game da wargaza ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da kuma ƙwace makaman da ba su da lasisi. Muhimmin fasali na wannan kuduri dai shine ƙirƙirar hukuma ta wucin gadi wadda za ta kasance a matsayin gwamnati. da kuma wani lokaci ake kiran irin wannan hukuma da hukumar zaman lafiya wadda za ta yi aiki tare da rundunar ƙasa da kasa domin taimakawa wajen gudanar da harkokin tsaro da kuma gudanarwa a yankin zirin gazan shirin ya kuma kira da shigar da cibiyoyi na kuɗi na duniya kamar bankin duniya domin ba da kuɗaɗe wajen ayyukan sake ginawa da kuma kula da gudanar da harkoki da kuma asusun tallafi na musamman daftarin ƙudurin ya jawo wato ya fuskanci suka daga kungiyoyi daban-daban na Falastinawa waɗanda suke bayyana cewa ya kunshi wani nau'i na mulkin mallaka da rashin 'yancin kai. Daga cikin kungiyoyin da suka nuna rashin amincewa da wannan ƙudiri dai har da ƙungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas. Ministan harkokin tsaro na jamhuriyar musulunci ta Iran birgidiyar Janar Aziz na Nasir Zade ya kai wata ziyara aiki a daular larabawa domin inganta dangantakar soja da kuma hulɗar tsaro a yankin nasir zade ya jagoranci wata babbar tawaga wata ta isa birnin dubai a ranar jiya litinin bisa ga yadda takwaransa na haɗaɗɗe daular larabawa ministan tsaron iran ɗin yana shirin yin tattaunawa da jami'an haɗaɗɗe daular larabawan da kuma halartar taron dubai air show na shekara ta 2025 wanda aka shirya gudanarwa a tsakanin 17 zuwa 21 na wannan wata na Nuwamba. Ziyarar ta zo ne a ƙarƙashin tsarin diplomasiyyar tsaro ta ƙasar Iran, sannan kuma tana nufin inganta hulɗar yankin da kuma gano damar yin haɗin gwiwa a fannoni daban-daban. A lokacin rangadin baje koli, an shirya cewa ministan tsaron na Iran zai tararka da dama da jami'an tsaro daga ƙasashe waɗanda suka hada da na larabawa da masu ƙasashen duniya sannan kuma bikin na dube air show na shekara ta 2025 zai karbi bakuncin masu baje koli sama da 1,500 waɗanda suka hada da sabbin masu baje koli sama da 440 masu ziyara da 'yan kasuwa 148 sannan kuma da wakilai 490 na sojoji da kuma fararen hula daga kasashe 115 za a nuna sama da jirage 200 ciki har da jiragen sama na kasuwanci da na soja da na leƙen asiri game da jiragen sama marasa matuƙa da kuma fasahar zamani da kuma wannan shine baje koli irin sa mafi girma a tarihi kafofin yada labarai na kasar rasha sun rawaito a jiya litinin cewa an dakile wani yunkurin kisan gilla akan sakataren majalisar tsaron kasar ta rasha sergei shuigo a makabartar tinkov wadda take birnin moscow kafofin yada labarai na kasar rasha da sun rawaito cewa wannan abin da ya faru yana ɗaya daga cikin laifukan yaƙi da ake zargin kasashen ƙetare da hannu a ciki sannan kuma dukkanin waɗanda suka yi yunkurin sun amfani da hanyoyi ne na tare da bamabamai waɗanda aka shirya a lokacin ziyarar shuwaigo a kaburkan 'yan uwansa kasalika sun tabbatar da cewa an kame dukkanin waɗanda ake zargin cewa suna da hannu wajen wannan shiri tare da dakile shirin nasu kamar dai da kafafen yada labarai na ƙasar rashin suka rawaito shuwaigo ya taɓa riƙe mukamin ministan tsaro na ƙasar rasha daga shekara ta 2012 zuwa 2014 kafin shugaba vladimir putin in rasha a matsayin sakataren kwamitin tsaro na ƙasar ta rasha wanda kuma zan babban mai ba da shawara a kan harkokin tsaro na ƙasar baki ɗaya to jama'a masu kada da sha'afa waɗannan labarai da duka suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio tehran masu gabatar da kara a kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa wato icc a ranar jiya litinin sun buƙaci kotun da ta zartar da hukunci na ɗaura rai da rai akan Ali Muhammad Ali Abdulrahman wanda aka fi sanin sa da suna Ali Kushayb wanda kuma shine kwamandar rundunar Rapid Support wato Forces kenan na RSF a kasar Sudan saboda rawar da ya taka a ta'asar da aka aikata a lokacin harin da aka kai a yankin Darfur na kasar Sudan an samu Kushayb da laifuka 27 waɗanda suka hada da laifukan yaƙi da cin zarafi na bil'adama wanda suka hada da kisan kai azabtarwa fyaɗe da dai sauran manyan laifuka waɗanda ake zargin rundunar ta rapid support forces ta aikata sun kuma shari'ar dai ita ce shari'a ta farko da aka shigar a gaban kotun icc dangane da yakin darfur a farkon wannan watan ne dai kotun ta icc ta samu kara wadda take da alaka da ta'addancin da aka aikata a yankin darfur a lokacin rikicin shekara ta 2003 zuwa 2004 an samu kusheb da laifin bayar da umarnin kisa ga jama'a tare da kashe fursunoni guda biyu daga tari da kansa lauya mai gabatar da kara julian nicholas yana magana a yayin zaman yanke hukuncin na musamman inda ya fallasa cewa tare da wato inda ya fallasa cewa kusheb a matsayin mai kisan kiyashi yake sannan kuma mai kisan gilla ya aikata kisa da gatari sannan kuma mai shigar da karan ya ce tabbas kushef da kansa ya yi amfani da gatarin ne ya kashe mutane guda biyu sannan kuma ya kasance a sahun gaba wajen cin zarafi wanda aka aikata a yankin darfur fiye da shekaru ashirin da suka gabata mai gabatar da karan na kotun kasa da ƙasa ya jaddada girman laifukan sannan kuma ya nuna da irin rawar da kushef ya taka a ta'asar da aka aikata a farkon shekarun dubu biyu a matsayin shaida wadda take tabbatar da cewa ya kamata a yanke masa hukunci mafi tsanani a kotun hukunta manyan laifuka ta duniya. To can ƙasar Kongo kuwa ma'aikatar ma'adanai ta jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo ce ta sanar da tsawaita dokar hana fatauci na ma'adanai na tsawon watanni shida daga wuraren haƙar ma'adanai da dama a lardunan Kiev ta arewa da kuma Kivu ta kudu da suke fama da rikice-rikice. sabunta haramcin dai zai ƙara kawo tsaiko da cikas wajen samar da wasu ma'adanai a duniya musamman ma dai ma'adanai irin sa wato irin su tin da kuma tantalum da kuma wasu daga cikin mahimman abubuwa waɗanda ake amfani da su wajen ƙera kayayyaki na lantarki da motoci da kuma wasu ayyuka na sararin samaniya haramcin wanda aka fara aiki da shi a watan fabrairu ya ci gaba da aiki har na tsawon watanni sannan kuma wasu bayanai sun nuna cewa tabbas kayakin da ake amfani da su ɗin ba bisa ka'ida ba daga lardunan suna tallafawa ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai daga gabashin congo a cewar wani bayani na kwananan da aka fitar wanda yake nuna da cewa tabbas an yi amfani da irin waɗannan hanyoyin wajen gudanar da ayyuka da suka sabawa ka'ida kamar yadda bayanin wanda ministan ma'adanai na ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar kwango ya sanya wa hannu wato les watun kafala cewa ana amfani da irin waɗannan hanyoyin domin bayar da kayayyaki na musamman musamman ma dai makamai ga ƙungiyoyi waɗanda suke gudanar da ayyuka da basu dace ba bayanin ya kunshi shafuka 38 waɗanda suke da cewa haramcin ya shafi abubuwa da dama daga ciki har da sanadarai na colton sannan kuma ya bayyana cewa tabbas kungiyar ta 'yan tawaye ta m23 ta yi amfani da wannan dama da ma sauran kungiyoyi da suke dauke da makamai wajen mamaye wasu filaye da dama a gabashin congo mai arzikin ma'adanai a cewar ministan matakin da ma'aikatar ma'adanai ta dauka ya haramta fitar da kayayyaki daga wurare na haƙar ma'adanai waɗanda ake magana a kansu kuma ta ce za su iya gudanar da bincike mai tsanani kuma ɗaukar matakai da suka dace akan dukkanin waɗanda suka sabawa wannan ka'ida bayanin ya ce za a shigar da ɓangarori na ƙasa da ƙasa daga ciki har da majalisar ɗinkin duniya kuma ƙungiyar haɗin kan tattalin arziki ta raye ƙasashen yankin gabashin nahiyar afirka domin tabbatar da cewa an aiwatar da waɗannan ƙudurori wanda za su taimaka wajen samun zaman lafiya a ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran To madalaban da aka saurari suka kun labaran duniya daga nan Hausa Radio Tehran yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muke dauke da su waɗanda suka hada da shirin nan na ko san da kuma shirin duniyar mu a yau ganin da shirin nan na lafiya sai da kula. kama kafin a ji dukkanin waɗannan abubuwa sai an fara da sauraron sharhin bayan labarai. sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan yadda kowane bangare na masu rikicin gaza da masu shiga tsakani yake ganin daftarin ƙudurinsa ya fi cancanta a bi wajen warware takaddamar falasinawa da yahudawan sahayuniya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai a kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa a fili yake cewa makomar gaza a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya shiga wani hali na rashin tabbas ta yadda kowane ɓangare ke son ganin ƙudurin da za a fitar ya goyi bayan manufofinsa amurka da abokan hudata na larabawa da musulmi suna ƙoƙarin tabbatar da tsagaita buɗe wuta a yankin gaza ta hanyar amincewa da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya wanda ya amince da shirin zaman lafiya na donald trump duk da rahotannin kafofin watsa labarai na haramtacciyar kasar isra'ila na rashin jituwa tsakanin amurka da haramtacciyar kasar isra'ila ana tsarin kudurin wanda ake sa za a kada a nan gaba kaɗan zai hada da tanade tanadin da ba su cikin shirin trump musamman yancin al'ummar falastinu na neman yancin kai da kuma hanyar da za a kai ga kafa kasar falastinu mai zaman kanta ƙudirin ya kuma tanadi cewa amurka za ta taka rawa wajen fara tattaunawa tsakanin falastinu da isra'ila don cimma zaman lafiya da kuma tabbatar da yanayin wucin gadi na majalisar zaman lafiya da za ta gudanar da yankin gaza na tsawon lokaci da zai iya kaiwa shekaru biyu duk da haka jaridar yadda'ut harnot na haramtacciyar kasar isra'ila ta ambato majiyoyi masu tushe suna cewa shirin trump ya kunshi sassa da ba su yi daɗi ga haramtacciyar kasar isra'ila ba yayin da tashar talabijin ta goma sha uku ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ruwaito cewa rashin jituwa ta asali ta ci gaba tsakanin amurka da isra'ila game da aiwatar da yarjejeniyar shirin yana ci gaba da fuskantar cikas da dama wanda tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro na amurka mary pifle ya ce yana buƙatar ƙarin tattaunawa don hana rundunar wanzar da zaman lafiya faɗa da falasɗinawa a cewar welfare yayin da yake magana a shirin tsarin batutuwan da suka faru tattaunawar da aka yi a yanzu ta ta'allaka ne kan tura sojoji dubu ashirin daga kasashe daban-daban waɗanda za su yi aiki na tsawon shekaru biyu kafin a mayar da harkokin gudanarwa na wannan fannin zuwa ga majalisar zaman lafiya wanda turan da kansa zai jagoranta kudurin da ake sa ran zai kasance ba tare da rashin jituwa tsakanin larabawa da amurka ba shugabannin larabawa da na musulmi suna son a ambaci kafa kasar falasinawa a sarari yayin da amurka da haramtaccen kasar isra'ila ke adawa da hakan in ji wilfred amurka na son gyare-gyare a cikin hukumar falasinawa su ba da damar matsawa zuwa ga tattaunawa kan wata ƙasa mai cin gashin kanta. wadda Wilfell ya ce yana buƙatar taswirar hanya bayyananne ga amurka don ta amince ta haɗa ta cikin ƙudurin a halin yanzu rasha ta gabatar da wani ƙuduri a cikin 'yan awanni wanda ya fi bayyana game da ƙasar falasinawa duk da haka Wilfell ya ce wannan mataki na da nufin kawo cikas ga ƙoƙarin zaman lafiya yana mai bayyana matsayin rasha da cewa ba wurin da ya dace don cimma zaman lafiya ba ne kuma yana nuna fatansa cewa ba za ta yi amfani da hana kudurin ba shugaban rasha vladimir putin ya yi magana ta hanyar wayar tarho da firayim ministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu wanda kotun hukunta laifuka ta duniya ke neman ruwa a jallo don tattauna batun zaman lafiya a yankin duk da haka dr muhammad mustapha kwararre kan harkokin haramtacciyar kasar isra'ila ya ce haramtacciyar kasar isra'ila ta san rawar da rasha ke takawa a wannan lamari ba ta da yawa kuma ainihin shawarar da ta rataye ne a wuyar amurka mustapha ya danganta rashin jituwa tsakanin haramtacce kasar isra'ila da amurka kan kudirin da ake sa ran cimmawa na cewa ya kunshi nasarori biyu da gazawa biyu ga haramtacce kasar isra'ila daga mahangar gwamnatin da ke ci gaba da mulki wanda ya ce tana fuskantar wani mawuyacin hali haramtacciyar kasar isra'ila za ta tantance kasashen da za su shiga cikin rundunar kasa da kasa da za ta shiga yankin gaza kuma za ta sanya sharuɗa da ba za a iya cimmawa ba don kafa kasar falastinu waɗannan a cewar mustapha waɗannan manyan nasarori biyu ne ga netanyahu a akasin haka Netanyahu yana ganin ambatan kasar Falasinu mai zaman kanta a cikin kowace kuduri a matsayin babban gazawa ga gwamnatin haɗin gwiwar da ke mulki a yanzu. Kasawa ta biyu a cewar Mustapha ta shafi janye sojojin mamaya gaba ɗaya daga yankin Gaza. janyewar daga yankin gaza ya nuna mafi hatsari a ganin mustapha domin maye gurbin sojojin mamayar isra'ila da sojojin kasa da kasa a cikin layin kore yana nufin barin isra'ila yayin da hamas ke ci gaba da kasancewa ko kun san. Jama'a masu wararen mu Assalamu alaikum yau talata goma sha takwas ga watan Nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan da Ula na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira Mariya. Masu warare ko kun san cewa shekaru sittin da hudu da sa gabata a rana irin ta yau ashirin da takwas ga watan Nuwamban shekara ta alif da sittin kasar mutane ta samu 'yancin kanta daga hannun turan Faransa 'yan mulkin mallaka kafin wani lokacin da turan portugal ne dai suka fara mamiyar kasar a cikin karni da goma sha biyar miladiya sannan kuma turan holland daga nan kuma sai turawan ingila da ƙarshe dai a shekara ta 1903 turawan faransa suka mamaye kasar sai kuma shekara ta 1960 kasar ta samu 'yancin kanta bayan wani zaɓen raba gardama wanda aka gudanar wanda kuma sakamakon sai nuna cewa mutanen kasar suna buƙatar 'yancin kansu sannan kuma kasar murtaniya tana kwaftaka da kasashen algeria mali da kuma senegal masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau majalisar dokokin kasar iran ta lokacin ta fitar da dokar samar da wakilai na malaman addini da kuma larduna na kasar daga majalisar ministoci domin kakkaɓe hannun malaman addini baki ɗaya a cikin siyasar kasar amma sakamakon rashin amincewa da malaman addini suka yi da hakan na tsawon kimanin watanni biyu daga cikin malaman da suka ɗauki wannan mataki kuwa har da marigayi imam kumaini da ƙarshe dai sarki Reza Khan ya sake amincewa da dawo da wannan doka wannan da ya ita ce nasara ta farko da malaman addini suka fara samu a kan gwamnatin sarki sha masu saurare ko kun san cewa shekaru 54 da suka gabata a rana irin ta yau wato 18 ga watan nuwamba na shekara ta 1971 bayan janyewar sojin kasar birtaniya daga tsibirin abu musa tambu sukura da kuma tambu kubra wanda suke kusa da mashigar ruwa ta tekun farisa wadda ake kira da mashigar hormuz waɗannan tsibirai guda uku masu mahimmanci a fagen tsaro sun koma hannun ƙasar iran kafin wani lokacin da ya yi turawa su mame waɗannan tsibirai ne a shekara ta 1887 domin kula da harkokin kasuwancin su a yankin tekun farisa da bahar oman amma shekara ta saboda matsalolin tattalin arziki da siyasa murtani ta janye daga waɗannan tsibirai guda uku masu rari ko kusan cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta yau 18 ga watan nuwamban shekara ta 1963 kanar abdulsalam arab ya karbi mulki a kasar iraki a lokacin wani juyin mulki wanda aka zubar da jini abdulsalam arab ya kashe abdulkarim kasim ta hanyar jefa bambamai a hedikwatar tsaron kasa da ke iraki daga lokacin ne kuma bayan ya kashe shi ya karɓa mulki ya naɗa kansa a matsayin shugaban ƙasa shekara ta 1958 a lokacin wani jin mulkin wanda aka zubar da jini mai tsanani abdulkarim kasim ya kawo ƙarshen mulkin sarauta a ƙasar iraki bayan jin mulki wanda aka yi masa a ƙarƙashin jagorancin abdulsalam arif shi ma ya ƙarfafa nasa ikon sannan kuma ya cire 'yan jam'iyyar ba'az wanda suke riƙe da mukamman gwamnati masu muhimmanci. bayan kwashe tsawon shekaru uku a kan mulki a kasar iraki abdulsalam arab ya mutu a hatsarin jirgin sama daga lokacin ne kuma dan uwansa abdulrahman arab ya mai kujerar mulkin ƙasar. masu saurare ko kun san cewa shekaru 69 da sa gabata rana irin ta yau 18 ga watan nuwamban shekara ta 1956 kasar morocco ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawa wannan kasa a wasu lokuta ta taba kasancewa ƙarƙashin daular catholic sannan kuma daga bisani romawa suka mamaye ta amma bayan yaɗuwar addinin musulunci a sassa daban-daban na duniya ciki har da arewacin nahiyar afirka ita ma wannan kasa ta shiga cikin kasashen musulunci a cikin shekara ta 1921 faransa ta sanya morocco a ƙarƙashin ikonta kuma ta ci gaba da kasancewa karkashin mulkin mallaka na turan faransa har zuwa cikin watan nuwamban shekara ta 1956 a lokacin da aka ayyana morocco a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta morocco tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i talatin sannan kuma tana arewa maso yammacin nahiyar afirka a bakin tekun atlantika wannan ƙasa tana iyaka da algeria daga yammacin sahara sannan kuma kusan kashi tara cikin 100 na al'ummar ƙasar musulmi ne. daga ƙarshen masu saurare ko san cewa shekaru 122 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha ga watan nuwamba na shekara ta 1903 aka rataba hannu akan yarjejeniyar mashigar ruwa ta panama a tsakanin jamhuriyar panama da kuma gwamnatin ƙasar amurka bisa wannan yarjejeniya an bayar da haya ta mashigar ruwa ta panama ga kasar amurka wadda kuma za a rika sabunta ta a kowace shekara akan tsabar kuɗi wanda yake dala amurka miliyan goma da dubu ɗari biyu da hamsin amma mutanen kasar panama sun shiga gwagwarmaya da turja a gaban amurka da kuma nuna kyan amincewa da yarjejeniyar hayar mashigar ruwa ta panama din sannan kuma da ƙarshe sun tilastawa amurka ta sake duba wannan yarjejeniya da haka a cikin shekara ta 1978 kata da kuma omar tarojis shugaban kasar panama na wannan lokaci sun sanya hannu akan wata yarjejeniya bisa wannan yarjejeniya a mayar da wannan mashigar ruwa ta panama ga kasar a shekara ta 1999 mashigar ruwa ta kasar panama da tana da tsawon kilomita 68 sannan kuma ta haɗu da tekun atlantika zuwa tekun pacific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 kada ƙuri'a kan gaza da ni suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sake nana ta kin amincewa da kafa yantacciyar kasar falistino kafin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'a kan daftarin ƙuduri game da yarjejeniyar gaza ɗaya daga cikin sassan ƙudurin ya ambaci yiwuwar kafa irin wannan ƙasa a nan gaba yayin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ke matsawa amurka lamba don ta sassauta kalamomin daftarin ta hanyar rashin barinsa kan neman kafa yantacciyar ƙasar falastino mai cin gashin kansa firaministan gwamnatin mamayar isra'ila benjamin netanyahu ya bayyana cewa adawar haramtacciyar ƙasar isra'ila ga kafa ƙasar falastino a kowace Ƙasa 'ba ta canza ba ya kara da cewa za a kwace makaman kungiyar hamas a duk yankunan da hamas ke da iko da su a asirin gaza yana mai nuni da yankunan da hamas ke iko da su a wajen gaza da abin da ya kira da layin rawaya wanda ya tsakaita buɗe wuta ta kafa a karkashin shirin shugaban amurka donald trump ministan tsaron gwamnatin mamayar isra'ila israel kenz ya jaddada cewa manufar haramtacciyar kasar isra'ila a bayyane take babu kasar falasinawa ya kara da cewa za a raba yankin gaza da makamai har zuwa ramin karshe bisa ga shirin trump wanda ya haifar da tsakaita buɗe wuta a ranar goma ga watan oktoba ministan harkokin wajen haramtacciyar ƙasar isra'ila gideon sa'ir ya kuma nanata cewa ba za su amince da kafa ƙasar falastinu wanda ya bayyana a matsayin ƙasar 'yan ta'adda ba a tsakiyar haramtacciyar ƙasar isra'ila ko kuma a wurare marasa nisa da matsugunan yahudawan sahayoniya saboda hakan yana barazana gare su a halin yanzu haramtacciyar ƙasar isra'ila tana matsawa amurka lamba don ta sassauta kalamomin daftarin kudurin da amurka za ta kaɗa ƙuri'a a kai kamfanin yada labarai na haramtacciyar kasar isra'ila kan ya ruwaito cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na matsa lamba akan ƙarshen lokaci don canza kalamomin shawarar da kwamitin karo zai amince da ita a zamansa game da rundunar ƙasa da ƙasa da za a kafa a zirin gaza daga cikin tanade-tanaden daftarin akwai cewa bayan aiwatar da gishirin gyaran fuska na hukumar falastinu ana iya samar da sharuɗa don samun ingantacciyar hanya zuwa ga kudurin kai da kuma kafa ƙasar falastinu haka kuma ta tanadi cewa amurka za ta sauƙaƙa tattaunawa tsakanin yahudawan sahayuniya da falasinawa don amincewa kan tsarin siyasa don zama tare cikin lumana da fahimtar juna kafar watsa labaran kan ta haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana cewa tawagar firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da manyan jami'an ma'aikatar harkokin waje suna tattaunawa da tawagar shugaban amurka da shugabannin kasashen larabawa domin sassauta kalaman da ake sa ran za su yi ta kara da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta gamsu cewa hukumar falasinawa ba za ta cika sharuɗan shirin trump na kafa ƙasar falasinu ba musamman waɗanda suka shafi cikakken gyara ga hukumar duk da haka jami'an haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ce wannan batu ne mai muhimmanci kuma ci gabansa a nan gaba ba za a iya harsashensa ba a cewar kafar watsa labaran ta kan hukumar yada labarai ta isra'ila bata fayyace kalamomin da haramtacciyar kasar isra'ila za ta fi so a daftarin kudurin ba a lokacin yakin wuce gona da iri kan gaza kasashe da dama sun amince da kasar falastinu a lokacin taron majalisar ɗinkin duniya a watan satumban da ya gabata wanda ya kawo adadin kasashen da suka amince da ita zuwa kasashe 160 daga cikin kasashe 193 na majalisar ɗinkin duniya a cewar ma'aikatar harkokin wajen palestino a fili yake cewa makomar gaza a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya shiga wani hali na rashin tabbas ta yadda kowane bangare ke son ganin ƙudurin da za a fitar ya goyi bayan manufofinsa amurka da abokan hudata na larabawa da musulmi suna kokarin tabbatar da tsagaita buɗe wuta a yankin gaza ta hanyar amincewa da kudurin majalisar ɗinkin duniya wanda ya amince da shirin zaman lafiya na donald trump duk da rahotannin kafofin watsa labarai na haramtacciyar ƙasar isra'ila na rashin jituwa tsakanin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ana tsarin kudurin wanda ake ran za a kada a nan gaba kaɗan zai haɗa da tanade tanadin da ba su cikin shirin trump musamman yancin al'ummar palestino na neman yancin kai da kuma hanyar da za a kai ga kafa ƙasar falastinu mai zaman kanta ƙudirin ya kuma tanadi cewa amurka za ta taka rawa wajen fara tattaunawa tsakanin falastinu da isra'ila don cimma zaman lafiya da kuma tabbatar da yanayin wucin gadi na majalisar zaman lafiya da za ta gudanar da yankin gaza na tsawon lokaci da zai iya kaiwa shekaru biyu duk da haka jaridar yadda'ut harnot na haramtacciyar kasar isra'ila ta ambato majiyoyi masu tushe suna cewa shirin trump ya kunshi sassa da ba su yi daɗi ga haramtacciyar kasar isra'ila ba yayin da tashar talabijin ta goma sha uku ta haramtacciyar kasar isra'ila ta ruwaito cewa rashin jituwa ta asali ta ci gaba tsakanin amurka da isra'ila game da aiwatar da yarjejeniyar shirin yana ci gaba da fuskantar cikas da dama wanda tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro na amurka mary pifle ya ce yana buƙatar ƙarin tattaunawa don hana rundunar wanzar da zaman lafiya faɗa da falasinawa a cewar welfare yayin da yake magana a shirin tsarin batutuwan da suka faru tattaunawar da aka yi a yanzu ta ta'allaka ne kan tura sojoji dubu ashirin daga kasashe daban-daban waɗanda za su yi aiki na tsawon shekaru biyu kafin a mayar da harkokin gudanarwa na wannan fannin zuwa ga majalisar zaman lafiya wanda turan da kansa zai jagoranta Ƙudurin da ake sa ran zai kasance ba tare da rashin jituwa tsakanin larabawa da amurka ba shugabannin larabawa da na musulmi suna son a ambaci kafa kasar falasinawa a sarari yayin da amurka da haramtacce kasar isra'ila ke adawa da hakan inji wilfel amurka na son gyare-gyare a cikin hukumar falasinawa su ba da damar matsawa zuwa ga tattaunawa kan wata ƙasa mai cin gashin kanta wadda Wilfell ya ce yana buƙatar taswirar hanya bayyananne ga amurka don ta amince ta haɗa ta cikin ƙudurin a halin yanzu rasha ta gabatar da wani ƙuduri a cikin 'yan awanni wanda ya fi bayyana game da ƙasar falasinawa duk da haka Wilfell ya ce wannan mataki na da nufin kawo cikas ga kokarin zaman lafiya yana mai bayyana matsayin rasha da cewa ba wurin da ya dace don cimma zaman lafiya ba ne kuma yana nuna fatansa cewa ba za ta yi amfani da hana kudurin ba shugaban rasha vladimir putin ya yi magana ta hanyar wayar tarho da firayim ministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu wanda kotun hukunta laifuka ta duniya ke neman ruwa a jallo don tattauna batun zaman lafiya a yankin duk da haka dr muhammad mustapha kwararre kan harkokin haramtacciyar kasar isra'ila ya ce haramtacciyar kasar isra'ila ta san rawar da rasha ke takawa a wannan lamari ba ta da yawa kuma ainihin shawarar da ta rataye ne a wuyar amurka mustapha ya danganta rashin jituwa tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da amurka kan kudirin da ake sa ran cimmawa na cewa ya kunshi nasarori biyu da gazawa biyu ga haramtacciyar kasar isra'ila daga mahangar gwamnatin da ke ci gaba da mulki wanda ya ce tana fuskantar wani mawuyacin hali haramtacciyar kasar isra'ila za ta tantance kasashen da za su shiga cikin rundunar kasa da kasa da za ta shiga yankin gaza kuma za ta sanya sharuɗa da ba za a iya cimmawa ba don kafa kasar falastinu waɗannan a cewar mustapha waɗannan manyan nasarori biyu ne ga Netanyahu a akasin haka Netanyahu yana ganin ambatan kasar Falastinu mai zaman kanta a cikin kowace kuduri a matsayin babban gazawa ga gwamnatin haɗin gwiwar da ke mulki a yanzu. kasawa ta biyu a cewar Mustapha ta shafi janye sojojin mamaya gaba ɗaya daga yankin Gaza. janyewar daga yankin gaza ya nuna mafi hatsari a ganin mustapha domin maye gurbin sojojin mamayar isra'ila da sojojin kasa da kasa a cikin layin kore yana nufin barin isra'ila yayin da hamas ke ci gaba da kasancewa a nasa bangaren kwararre kan manufofin gabas ta tsakiya dr mahajub azuwairi ya yi imanin cewa kokarin da larabawa da musulmi ke yi na dakatar da kisan kare dangi a yankin gaza da kuma sha'awar trump na ceto martabar isra'ila a duniya sun taimaka wajen haifar da rashin tabbas da ya mame bayan yarjejeniyar ta fara aiki yarjejeniyar ta buɗe wuta ba ta fayyace kafa kasar falastinu ko 'yancin falastinawa na cin gashin kai ba amma za a saka waɗannan a cikin ƙudurin da ake sa ran za su biyo bayan tattaunawa mai zurfi da azuwairi ya yi imanin cewa ƙasashen larabawa da na musulmi sun yi da amurka saboda haka maganar rashin jituwa tsakanin amurka da isra'ila game da wannan kuduri ya zama abin fahimta domin zai kawo ƙarshen mamayar gaza gaba ɗaya kuma ya hana isra'ila iko a lokacin bayan yaƙi duk da haka gaskiyar cewa ba a fitar da kudurin a ƙarƙashin babi na bakwai na yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya ba ina nufin cewa amurka za ta ɗauki alhakin hana isra'ila a ganin azuwairi ya yi hasashen cewa wannan zai haifar da keta doka bayan amincewa da kudurin, saboda haka maganar rashin jituwa tsakanin amurka da isra'ila game da wannan kuduri ta zama abin fahimta domin zai kawo ƙarshen mamayar gaza gaba ɗaya.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 tarbiyyar iyali saurare salamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da nan awal kunya na saba gabatar muku da shi a cikin 'yan makonnin da suka gabata da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda kuma yake zuwa muku daga rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan minin tehran allah ya kara mana tsimi da dauriyar sauraron shirin yadda ya kamata shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin musulunci kun sauraro kai dai a gaji har yau dai barkamu da sake taduwa a cikin wannan sabon shirin tarbiyyar iyali a wannan shirin za mu ci gaba ne da ɗorawa kan wacin hirar da muka faro da shehu malami muhammad saleh lizare daga birnin yamai ta ƙasar nijar inda ya fara bayyana mana irin haƙoƙin da ke kan nan adam har lokacin ya taka mana birki ya kuma bayan malam ya gama taron fagen zai tsunduma ne cikin shirin gadan-gadan da yin bayani gwari-gwari kan haƙƙin allah subhanahu wata'ala a kan nan adam irin koma gefe in barku da malam malam bismillah kusan ce a zama fudu da suka gabata mun ji art na haƙoƙi da suka rataya a wuyan ka kai ɗan adam kowaye ka zama kai to amma yanzu za mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu ji tafasili ɗinsu na farko daga cikin haƙoƙin da suka wajaba a kanka kai ɗan adam imami ma'asumi alaihi salam ya ce shi ne haƙƙin Allah ta'ala shi ce mana tufa amma haƙƙullah al'akabar abu innaka za la shirka bihi shai'a ɗan uwana mai shauraro wajibinka ne wajibinmu ne gaba ɗayanmu mu san cewa haƙƙin Allah mafi girma da ya rataya a wuyayinmu wuyayin kowa a cikinmu ɗaiɗaikunmu da majamu'armu gaba ɗaya. Haƙƙin Allah da yawa jaba a wuyayenmu mafi girman haƙƙi shi ne ka yarda Allah Allah ne, ka ne, kai kuma bawansa ne, ka bauta masa shi kaɗai kada ka masa shirka. fa'iza fa'alta zalika bi ikhlasin ja'ala laka ala nafsihi an yakfika amra ka wa akhiratuka haƙƙin Allah ne a kanka ka bauta masa shi kaɗai ka bi umarninsa shi kaɗai ka yarda shi kaɗai ne mai halattawa ko ya haramta kada ka haɗa shi da kowa idan har ka aikatar da wannan kuma ka yi shi da tsarkin zuciya ba ka yi shi kamar don ina gan ga mutane suna yi ba ka yi shi da tsarkin zuciya ba ka bauta wa Allah ba ka bi umarnin Allah don wasu su gani ba ko don wani ya gani a don Allah ka yi da niyyar ka ga Allah ta'ala to Allah ya ɗaukan maka alkawarin zai maka maganin duk abin da zai dame ka duk larurar ka duk matsalar ka duk bukatan ka ta duniya da lahira Allah tabaraka wata'ala ya maka alkawarin zai biya maka wannan wa yahfadha laka ma tuhibbu minhuma kuma lalle Allah tabaraka wa ta'ala idan dai har ka zama bawan Allah mukulisi to Allah zai tsare ka ba za ka ga abin da ba ka so a rayuwarka ta duniyarka ko lahirarka ba kina inna min a'zami huquqillahi ta'ala ala ibadihi an abu Doho bil ikhlas kina mafi girman haƙƙin allah ta'ala da ya rataya a wuyayin su bayi shine su bauta wa allah ɗaya-ɗayan sarki su bauta ma Allah da ihlasi duk abun da za su yi su yi shi yadda Allah ya ce a yi abin da za su bari su bar shi don Allah ya ce kada a yi su wadatu da abin da Allah ya halatta musu su nisanci abin da Allah ya haramta musu su yi wannan da ikhlasi wala ya shirku bi ibadatihi ahada ya zama ba za su haɗa Allah da kowa ba ba za su gwama Allah da wani abu ba ba za ka ce nan zan bi umarnin Allah nan kuma zan bi umarnin wani daban wani mahaluki ka'inun mankan fa inna fi dhalika tatfiran liqulubihim min azzaigi bauta wa Allah shi kadai bin umarnin Allah shi kadai sau da kafa tabbas idan 'yan adam suka ɗabbaƙa wannan suka aiwatar da wannan to za su samu tsarkin zuciya zuciyarsu ba za ta taɓa kaucewa daga shirya ba ba za su yi zalunci kowa ba kuma ba za a zalunce su ba to madalla muna kara jan hankulan masu mu da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga nan radiyon BOH na birnin Tehran wanda ke karkashin Hausa TV. Malam da ci gaba da yi mana bayani dalla dala kan haƙƙin mai rumfan nan ba tokara insight. Kuma bauta wa Allah shi kaɗai, bin umarnin Allah shi kaɗai, ba tare da gwama bautar Allah da bautar wani ba. zai zama tahariran li'okul banil bashar zai tsarkake ku yanta hankulan mutane ku zama 'ya'ya masu amfani da hankalin kanku yin haka shine zai sa kai ku ga wani matsayi na ya zama kuna da horriya ta hankali kuna ba hankalinku haƙƙinsa hurriya ta tunani ya zama bautar allah don Allah ake yi a bi umarnin Allah don Allah ne ta haka zai 'yantar da ɗan adam daga ƙangin bauta bauta bauta wa wani mahaluki amma in har ya zam Allah ya kiyaye wani abu daban kake bautawa ba Allah ba wani dutse ko wata dabba ko wani gunki ko ma me ko ma wani ɗan adam kake bautawa fa inna hadhul wa ubudiyatun wannan kaskaci ne Kaskaci ne kuma bauta ce kake ma wani abu wanda ba Allah ba wa qada'an ala karamatul insani wa izzati bautar wani Allah bin umarnin wani ba Allah ba shi yake sabbaba ɗan adam ya rasa karamarsa ɗan adam ya rasa izza da Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta shi da ita ya yi shi da ita wa ilqa Allahu fi hadidin min al-inhitat bautar wani Allah bin umarnin wani ba Allah ba kaskacci ne kuma bayanci ne kuma shi zai shefa ɗan adam a cikin wani forum foroma na ƙasƙaci da koma bayanci wanda kuma babu ranar da zai tsira ya kubuta daga wannan ƙasƙaci da koma bayanci da wulakanci alhali kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauki alkawarin duk wanda ya bauta masa shi kaɗai to zai kare shi ya biya masa bukatunsa na duniyarsa da lahiransa. To masararo kashi dai malam ya gano bakin tsaron idan lokacin ya yi mana halin nasa a nan kuma za mu sa aya a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙarin godiya ta musamman ga sheikh muhammad salih lezare malamin halin beci a birnin yamai wanda ya kasance babban bakon namu na wannan makon a madadin radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran ni alkunya da shirin da gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yara gara ku dage makaranta sosai yan yara ku bai wa iyaye to yara in mu ne yau karshe na tafi ne gobe a yara manyan gobe Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili-sifili takwas. 9,500,6,54,86 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. דעות ופוליטיקה. מאזינים יקרים, שלום רב. פרשנים ופעילים פוליטיים מדגישים כי ההחלטה של תימן לעמוד לצד פלסטין היא החלטה עצמאית המשקפת את רצון העם התימני. به معمار دعا